mutane dubu da dari biyar da goma sha uku ne da ke rayuwa ta hanyar safarar bakin haure suka ci moriyar wani tallafi domin ganin wannan jama'ar ta canza wannan sana'ar da take yi ganin cewa hukumomi jamhuriyar Nijar sun haramta dukkan waɗansu ayyuka da ke nasaba da taimakawa ko safarar bakin haure wannan ko daga cikin mutane dubu shida da dari biyar da sittin da biyar da aka yi raskuna da ke wannan aiki a can baya a cikin jihar Agadez. Muhammad Anako shine shugaban majalisar jihar Agadez a wurin bikin tallafawa waɗannan mutane a birnin Agadez. Wannan tallafin an miƙa shi ga wata ƙungiya mai zaman kanta da ake ce ma ONG karkara kuma ya shafi da'irori guda shida na jihar Agadez zai laƙume euro miliyan uku da jika 500 ina mai sanar da kucewa majalisar jihar agadas tare da hukumar tabbatar da zaman lafiya ta wannan ƙasar ta girka kwamitin da ya tantance waɗanda ke ayyukan safarar bakin haure da suka bari a halin yanzu daga ƙarshe kwamitin ya gano mutane 6,565 da ke cikin waɗannan harkokin da suka shahi safarar bakin haure maza da mata daga cikinsu mutane uku sun zo da husahohi na yin ayyuka ko sana'o'i domin tsirar da mutunci su daga cikin su mutane 227 da ke tsundundum cikin harakokin safar bakin haure a cikin da'irori shidda na jihar agadas waɗanda proje pasiraz ya gano en ce qui concerne Passeras au niveau des six communes d'intervention du projet. da'irori guda shida da wannan taimako ga tsofin masu safarar aikin bakin hauri ya shafa sun hada da agadas jado arlit tabelot dirkun da kimiyya an ba su motunan kabu-kabu dabbobi da sauran ababe domin su gudanar da sana'o'i ko kasuwanci don su bar wannan aikin na taimakawa koyin safarar bakin hauri. malam manema muhammad shine shugaban proje pasiras da ke kokarin kawo tallafi ga tsohin masu sana'ar safar bakin haure a jihar Agadez. total, nous Muna da mutane dubu da biyar da goma sha uku daga cikinsu mata ɗari shida da saba'in da tara da za su ci moriyar wannan tallafin a cikin da'irori guda shida na jihar Agades inda za a kashe musu tsabar kuɗi miliyon ɗari tara da tamanin da na sefa da jika bakwai da da dala hamsin da shida da daga cikin waɗanda suka canza sana'a ta barin harkokin safarar bakin haure su 227 daga cikinsu akwai mata 20 kuma za a kashe musu miliyan 284 da jikka 938 da dala 174 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.